تقدمنا بعلم لنا فلاح لنا بأعمالنا فهبوا فهبوا لأوطارنا فإن التعارف من ديننا ما لا أقول يا نيرنا يا رينير دا نكي نيما دا أوري ودا هرمغا باتانتا سييما غنا منافاتا باير رمضان أسارانا الله أكبر sai few days back abu ya ɓaci kenan in kaji an bar hausa an koma turanci abu bai yi daɗi ba bari mu je mu ji turancin sai few days back take ce mani tana so in yi signing contract da ba zan ƙara aure ba meaning in bracket meaning hausan ban gane ta eh, minute I won't add another wife after her malam ni ban yarda da wannan alkawarin ba but for peace to reign saboda a zauna lafiya na ce mata ta bani lokaci in yi nazari malam menene matsayin irin wannan alkawarin a shari'a kai za ka iya ɗauka ai in kaga za ka iya shikenan in ba za ka iya ba shikenan mace ta ce maka wane ina son ka amma ga sharaɗi na ba za ka sake aure a kaina ba in ka yadda to dole wannan sharaɗin ka kiyaye shi amma kana da wata mata ta ce ba zan aure ka ba sai ka sake wance wannan haramun ne amma wannan kuma in kaga za ka iya ɗauka bismillah fal muslimuna ala shurutihim yana nuna ce ran da kai attempting za ka sake ta biyu za ta fita in ta fita tana da haƙƙi dama ta gaya maka gaskiya ina fata an gane ko saboda haka wani sa'i wajen neman aure saboda zaƙuwa ana cikin soyayya ta makantar da ido ta makanta kurmantar da kunne ta rufe zuciya sai ka ga duk abin da aka yi wa mutum aka yi dictating masa aka faɗa masa kaji no problem na yadda babu komai babu komai ana zuwa ana zuwa sai an zauna na 'yan watanni he a ga kawai ba zai ma ba fa waɗannan dokokin ba za su to tana da right ta nemi saki saboda almuslimuna ala shurutihim musulmai dole su girmama sharuɗansu matukan ba sharaɗi da zai halatta haram ko ya haramta halal ba in ka yadda shi kenan wane za ka aure na yadda zan amma da sharaɗi ba za ka fidda ni wajen kaduna ba ni kaduna na tashi nan na tashi ni ba zan fita zuwa wani gari ba in ka yadda mu yi aure ran da kace za ka fidda ni zuwa sokoto ko maiduguri ko abin nan ko kano ko jos ko abin nan to ni gaskiya ka ban takarda ta a rana ba zan fita nan gari ka yadda wannan sharaɗin halal ne a cika shi halal ne a cika shi ni fa ba zan iya zama da wata ba ba za ka abin nan ba wannan ita ta faɗa ta faɗa maka saboda ita ta san yadda take in ka yadda shi ke nan sharaɗi ne ran da ka ce za ka ƙara tattotowa ne na bar gidanka kuma duk kotun ta ce in dai na adalci na musulunci ne ta tantanci ta fita sai dai idan kai auren ta ce babu komai na janye wancan sharaɗi na ɗin nan je kai tun da musulunci ne ya faɗa alhamdulillah yanzu na gane musulunci babu komai a nan akwai sharuɗan da su ba a yadda da su a musulunci wane ga sharaɗi zan mu yi aure amma ba zan ma girki ba ba zan yi shara ba ba zan gyara eh, gida ba ba zan wanka yara ba da wanke wanke me da aikinta wannan ba a cika su duk wani abin da mace ne take yi a gidan aure ta ce wai ta sa sharaɗi ban da waɗannan ayyukan to babu auren dama kenan babu aure ba aure ba ne a rika dubawa Allah ubangiji mana muwafaka Allah ubangiji ya za mu zaman lafiya da kwanciyar hankali